Mutane na ci gaba da faɗar ra'ayukansu kan gwamnatin Buhari da ke cika shekara ɗaya da hawa mulki a ƙarshen watan nan na Mayu, musamman mutane da dama sun amince gwamnatin ta cimma nasara wajen karya lagon 'yan Boko Haram waɗanda suka addabi sassan arewacin Najeriya. Lami da Umar Cakaire ɗan babbar jam'iyyar adawa ce ta PDP. Abin da ake yi da Boko Haram ko abin da da Boko Haram suke yi na wancan gwamnati da suka kasa yi don rashin gane abin ko kuma don ganganci ko don wauta to yanzu shi da Allah ya taimake shi yana da ilimin wannan aikin da shi ne ya secondary school da shi ya yi jami'a soja da shi ya yi aikin soja ya yi general ya yi yaƙi ƙasashen waje ya yi yaƙi na basasa a Najeriya saboda haka wannan aikinsa ne iliminsa ne abin da ya fi ƙwarewa akai kenan kaga kuma ya yi nasara dama shi yasa kuma in za a zaɓi kowane irin aiki a zaɓi mutumin da yake da ƙwarewa da ilimin abin ba kamar yadda muke son zuciya a dinga na ɗaya ɗaya na ganin dama na alfarma kawai ba. Shi ma tsohon ministan lafiya da kuma harkokin waje Dr. Idi Hong na ganin ƙasar ƙasar ta a akan turbar nasara. Daidai gwargwado an samu ci gaba. Na ɗaya tukuna kamar ni da na fito daga sashe wanda ake fama da fitina na Boko Haram an so mu samun zaman lafiya wannan babban ci gaba ne da kansa saboda wannan an yi samu galaba. Na biyu cikin alkawuran da shi gwamnati APC da Malam Buhari suka yi na yaki da cin hanci da rashawa ana samun galaba kwarai da gaske domin bai shekaran jiya ne koyaushe ake magana an samu an karɓo kuɗin al'umma mai ɗumbin yawa daga waɗanda suka suka sama da faɗi da arzikin jama'a don an ba su amana rike kayan ofisoshin Najeriya. In ka lura akwai shirye-shirye wanda ake sa zamani akan cewa in aka ba da lokaci za a samu biyan bukata kwarai da gaske saboda gwamnati ne wanda in ka lura da abin da ya faru a baya an lalata lamari da yawa dole ne sai ya ɗau lokaci kafin a samu biyan bukata kamar da ya kamata. Amma a nasa gefen ɗan canjin kuɗi jibrin zaka na ta babar nasarar da gwamnatin ta cimma. Ai jam'iyyar adawa ta riƙe mulki shekara goma. goma sha shida mutane suna ta kuka an sace kuɗaɗe an sace kuɗaɗe very good and fine shin yanzu wanne kare ne ba bula ba Za ka faɗa min wacce kujera ce ba kujerar tsohuwar kujerar gwamnatin PDP ba kuma kashi 95 da suke CDC ɗin nan sun dawo APC ne don bukatun su su biya Alhaji Musa Ayola dattijo ne ya ce wasu 'yan Najeriya sun fiye gaggawa a cikin me ya kamata mu yi nace maka ba ni ai manomi ne ba mutane duk suka yi noma suka je suka yi suka yi ruwa ya rabi ne ya lalace ba nowa abinci ba duma ba za a samu tsada ba ya samu tsada mutum abin da kake ci da kuɗin da kake samu ya ragu sai ka adjustment in garin ka bai isa kunu uh, tuwo ba kai gari kai tuwo kai abin nan kai uh, kunu tsada ta Allah ne sauki na Allah ne to lokacin da abin yi sauki nan akwai lokacin da mun kun gode wa Allah da Allah ya kamar abubuwan sauki ba ma gode wa Allah sai tsanan ya mu dinga dinga surutu daidai ne shugaban Najeriya dai Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasar su ƙara jurewa don cin ribar sauya akalar ƙasar da abin da ya kira illar da barayin biro suka haifar Salisu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.